قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا sai Khadir ya ce wa annabi Musa, wannan katsalandan dangane da rashin karɓar lada akan daidaita katanga shine wurin rabuwa tsakanina da kai, amma zan yi maka bayanin abin da ka kasa haƙuri a kai cikin abubuwan da na yi waɗanda ka gani.